نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka shugabanninmu na high table sarakuna da malamai yan uwa mahalarta wannan majalisi a nan masallacin janar suleiman barau <clears throat> a nan unguwan gwari kwantagora kwantagora local government niger state nigeria yan uwa masu sauraronmu daga manara tv jibois nigeria da kuma sunna tv kano presti radio daga mina niger state landmark fm daga kwantagora radio koroniyo busa bargo emirate uh, facebook na yan kwamiti na facebook na kwantagora world side namu na duniya gaba daya jama'a musulmai maza da mata muna muku gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ne sha biyar ga watan ramadan hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da huɗu ya yi daidai da shida ga watan afiriri miladiyar haihuwar annabi isa da maryam insa alaihi salatu wassalam shekara 2023 kamar yadda bayani ya gabata jiya mun fita suratul laili muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba wannan sura ceton muranin alkiyama bangiji subhanahu wa ta'ala Allah kai mana gafara yau za mu tashi sura ta a biyu take da ta da uku suratu duha da suratu nashir asalinsu sura ɗaya ne kamar yadda suratul fili alamtara kaifa da suratul ƙuraishi li'ilafi ƙurai suke haɗe ko da akwai basmala tsakaninsu amma dai abinda kowansu yake magana a kan ɗan'uwanshi iri ɗaya ne ita wannan suratu duha dalilin saukar da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna makka don wannan sura makiyya ce ya ɗauki kwanuka da yawa wasu ce kwana har goma sha bakwai ko sha takwas ba wani saƙo na wahayi wasu ma sun zo da ruwaye sama da wannan lokaci ba wani wahayi da aka kawo mishi har ma ƙwarishawa sun fara dariya shi suna cewa ai Allah ya gane shi ma ba haraka ta ba ya hita batunai suna dariya suna izgili suna cewa Allah ya yi mishi bankwana bangiji ya hita batunai har ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta nadama in ba wani lehi yayi ba ko kure yayi ko wani abu bangiji ya saukar da wannan sura kuma daga wannan sura annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji abin da ta kunsa da ya ƙare karatunta sai ce Allahu akbar to da gare sai aka sunanta duk wanda ya karanta wannan sura da mai bi mata da mai bi mata har zuwa suratul nas to lalle in ya kai ƙarshe ana buƙatar wurin tilawa ya kabbara qala ba'd ulama Sashen malamai rahimahumullah suka ce da ya gama karatunta cewa ya yi Allahu akbar la ilaha illallah wannan duka akwai wannan ruwaya daga cikin sharhi na ƙur'ani na mufassirin tana da ayoyi goma sha ɗaya ita kuma suratun shiri tana da aya takwas in Allah ya ba mu hali da dama za mu iya haɗe su in kuma bai yi ba abin da ya sawaka shi da a iya yi ikira subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa a cikin waɗannan ayoyi su ma guda biyu hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man kana khalifan khalifi billahi aw liyasmut duk wanda rantsuwa ta ci mai da yi to ya rantse da sunan Allah ya rantse da Allah ko kuma ya yi shiru idan dai rantsuwa ce da ka yi to duk wani wata hanya da za ka yi amfani da ita ka sani akwai haɗari domin hadisi yana cewa man khalafa li ghairi llahi faqad kafar duk wanda ya rantsuwa da wani Allah ba Allah ba ya kafirta ko ya yi shirka ko ya kafirta saboda haka ba a rantsuwa da iyaye ba a rantsuwa da kabari ba a rantsuwa da rawanin sarki musulmi ba a rantsuwa da mahalukatillah duk abubuwan da Allah ya halice su ba a iya yin rantsuwa da su ah, shi ne subhanahu wata'ala shi yake banta da ya rantsuwa da abubuwan da ya halita sai ce wa duha ni Allah ina rantsuwa da duha ah, la'alla wannan rantsuwa ne akan lokacin duha ko kuma rantsuwa ne akan salatu duha Allah ya ta halin hadisi ne sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kullun sai ya yi sallar duha kamar yadda muka yi magana jiya ko shekaran jiya a wata sura lalle ne karka bari idan akwai wani aiki da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma sahabbai suna yi kuma kana da ikon yin wannan abu kada ka bari ka je gaban Allah ba ka yi shi ba ko da ba a farlanta maka shi ba misali kashi goma na azumi ko da ba ka iya kwana goma na ƙarshen ramadan ya kamata ka yi niyyar itikafi na koda na kwana ɗaya yadda mana ka shiga da magarib shi kenan kuma ka fita da magarib gobe ka canye dare ɗaya a masallaci na juma'a ka kuma canye yini ɗaya shi kenan ka yi itikafi ko da sau ɗaya ka yi shi a rayuwarka ta duniya baka dai mutu ba ga sunna kana da ikon yi kaƙi. haka nan salatu duha kana da dama idan hantsi ya fito ka yi arwalla ko cikin gida ko masallaci ka yi raka a biyu ko ka yi raka a hudu ko ka yi raka raka'a shida wa haka bai kamata a ce har ka mutu ba ka yin wannan sunna alhali kana da ikon da za ka iya yi ko da so ɗaya hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah duk inda mutane gari suka kashe wata sunna kamar sunna ta sallar duha kamar sunna ta tikafi ya zama duk garin ku babu mai yi to kai sai ka yi ƙoƙari ka fara sai wani ya gane ka shi ma yi sai wani ya gane ka shi ma yi sai gari ya ɗauka aka ci gaba na farko kana da ladar wannan jaddada sunnar da kai na biyu eh, kana da ladar duk wanda ya ga kayi shi ko yayi ila yau milki kiyama saboda haka wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne shi ne subhanahu wa ta'ala yake rantsuwa da ita sallar nasiyan ko kuma yana rantsuwa ne da wakatu duha sai ce wallaili wallaili idan saja subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa kuma da dare wanda gashi nan kuna ganin shi da idanunku Eh, kalmar saja shi ne ikilafal ulama an dalik wasu malamai suka ce ma'anar saja shi ne idan daren ya duhunta ya yi duhun-duhun ko kuma idan ya tattara komi a wuri ɗaya kamar yadda gashi na yanzu wasunku sun rufe kasuwa sun rufe wurare da yawa eh, kowa ya kuma gida ne kafin nan da karfe biyu za ka ga kowa ya tattara wuri ɗaya-ɗaya kowane a gidan shi wallahu alam sai ce subhanahu wa ta'ala ce ma wadda aka rabuka wa ma qala ubangijinka bai barka ba bai kuma yi ban kwana da kai ba bai watsi da kai ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam rashin kawo mishi wahayi na wayannan kwanuka sun sa an yada tsegumi cewa ai an daina ma aiko mishi da sakonnin wahayin ba a koma jin wata magana ga bakin shi ba kenan dai an gane shi ma dai kan shi ma dai ba haraka ta ba ubangiji ma ya hita batu ne shine Allah ya ce a ma wadda aka rabuka ubangijinka bai barka ba wa ma qada bai ka ban kwana ba ma'ana bai yi watsi da kai ba don dalili da mi saboda duk abin da Allah ya maka duniya na ni'ima kamisho ne ya baka saboda walal akhiratu lalle alkhairin lahira da Allah ya maka tanadi khairun laka min al'ula shine mafi alkhairi gare ka bisa ga ma wanga yanayi da kake ciki na duniya abinda Allah ya ajiye maka ranar alkiyama to shi ne mafi alkhairi abin murna abin jin daɗi sama da wanga abu da Allah ya ajiye ma a duniya wato Allah na sanar na lallashin zuciya ta yana gaya mishi ba a jabatun a ce na hita batunka ya rasulallah ko a ce na yi bankwana da kai ko a ce na yi watsi da kai abinda ma ake ganin na yi maka a duniya wai dinga aiko maka wahayi ko ko a ce na bar ma na hita batunka duk abinda ka ga na yi ma duniya na annabci na baka makama mahamuda sa anya ba a saka rabuka daga cikin abin da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a duniyan nan shi kadai aka yi ma wannan matsayi shine Allah ya ba shi maqaman mahmuda wani matsayi wanda ake abin godewa ranar da annabi Nuhu ke cewa nafsi nafsi ranar da annabi Hudu ke cewa nafsi nafsi annabi Salih nafsi nafsi annabi Musa nafsi nafsi annabi Ishaq annabi Yaqub annabi kaza wa kaza kowane yana cewa nafsi nafsi amma kai kadai ne zaka fito shi naci lafazi daban sai ce rabbi ummati ya rabbi ummati akwai abin sha'awa ga rayuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. lokacin da manzanni Allah ke cewa nafsi nafsi a hilin kiyama shi kaɗe shi ko bai cewa nafsi nafsi shi abin da yake ce ma Allah ya rabbi ummati ya rabbi ummati shi yana maganan al'umma ta shi dai al'umma ta ta dame shi su ku annabawa suna nafsi nafsi kaga wannan alama ce ta Allah ya bashi wani matsayin da bai basu ba don haka Allah ya bashi makaman Mahmuda shi kaɗai ke da wannan matsayi wanda zai je gaban Allah ya yi sujada ya yi sujada ya yi sujada ya ce Allah sai ya kyale ni in yi sujada in yi sujada sai can sai Allah ya ce da ni ya Muhammad um tashi yau ba ranar ibada ba ne ranar sakamako ne ta tota, tambaye abin da kake so ka tambaye ni yanzu yanzu in baka da ana ba shi wannan dama bana makon ce Allah ka sa ni aljanna Allah ka yahe mani sai ce ya rabbi ummati ya rabbi ummati saboda haka sai Allah ya ce to an ba da dama tun da ka roƙa je a judgment to da aka je zuwa judgment shine sai mutane da annabawa da manzanni hilin kiyama da shuhada da waliyai da aljannu da mutane sai kowa yana nuna mai godiya akan wannan abu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce mu kuma a matsayin mu na mabiya ne musulmai mu roƙa mishi wasila bayan kowane kiran sallah illa dan yayi idan ladan ya fara kiran sallah in yace Allahu akbar Allahu akbar kai ma a sirce ka ce Allahu akbar Allahu akbar haka in ya ci gaba ashhadu an la ilaha illallah kai ma ka ce ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله كيما أشهد أن محمد رسول الله yana faɗi daga murya kai kana faɗi sannu-sannu a cikin kiran sallah da kuma cikin ikama sanda dulla dan ya fadi kai ka fadi wanda ya fadi. in ya kai a kiran sallah yace la ilaha illallah kada ka bata lokacin ka wurin cewa muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ya ce la ilaha illallah a kiran sallah sai kai ko ka ce la ilaha illallah la ba'asa in kai salati a wannan lokaci kai mai salati harko sannan ka ce Allahumma rabba hadhihi da'awati tammati was salati alqa'ima ati Muhammadan wasilata wal fadila wa bi'asuhu maqama mahmudan alladhi wa'ata raditu billahi rabban wa bil islam dinan abi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula shikenan sai kai shiru abinka wannan maza na yi in sun ji kiran sallah yara suna karantawa in sun ji kiran sallah manya haka kowa yana yi sai sahabbai idan ana kiran sallah za su dakatar da duk abin da suke yi su dinga faɗin abin da ladan ke faɗi sai ya kai ƙarshen kiran sallah sai su yi wannan addu'a don suna nema ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya cika mai alƙawali da ya mai ya bashi makaman mahmuda domin mu ma da mu ci riba haka domin za a fara shari'a da annabi sallallahu alaihi wasallam shi za a fara bude ma aljanna da gare shi sai al'umma ce saboda shi ba ya sai shiga aljanna ya waiwaya bai ga al'umma ce ba don haka duk da mu ne za mu zo ƙarshen zamani al'umma adam sun riga mu al'umman nuhu sun riga mu al'umma hudu sun riga mu al'umma sale sun riga mu al'umma sha'aib sun riga mu al'umma lut sun riga mu al'umma annabi ibrahim sun riga mu al'umma ishaq al'umma ishaq dawud da suleiman da haka da amma kuma mu ne na farkon farawa annabawan Allah ne kawai za su riga mu shiga aljanna amma in dai mutum ba annabi bane to albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'umman shi su ne za su bin shi su shiga cikin gidan aljanna saboda haka mu gode mu Allah da Allah ya zaba muna Muhammadu Rasulullahi matsayin annabi kuma Allah ya zaba mana ƙur'ani matsayin littafin shi kuma mu ne da mu ibada da addini a cikin wannan alƙur'ani, baya ga haka kuma Allah ya ba shi Allah ya bashi wata ni'ima duniya shine ba wani annabi ko da ɗaya-ɗaya. wanda Allah ya isra'i da shi da mi'raji da shi sai dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa subhanallazi asara innahu saboda akwai abubuwa da yawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da jama'an shi sun more wanda wasu al'umma ba su more mata ba wannan duka ni'ima ce da aka yi maka ya rasulullah a duniya al'umma da suka gabata in fitsari ya tabi jikin mutum ko ba haya ko najisa ta tabi jikin mutum sai dai ya sa wuka shi yanke wurin nan shi ta jinya har shi warke ko ya biɗi duci ya yi ta guga ya ta guga sai wurin da najasa ta taɓe shi ya yi jina jina jina jina ya karce wannan fata ne tsalki da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi sallam sai Allah ya ce to kai abin da za a yi da kai da al'umman ka. in najasa ya taɓe jikinku ku sa ruwa kawai ku wanke ya isa kun ga wannan ni'ima ce kuma al'umma da suka riga mu in mutum ya yi buɗin ya yi magariba ya yi buɗin baki sai ɗai bacci ya ɗauke shi to ko ya holka ƙarhe takwas ko tara na dare tashi shi kenan babu sauran hici komi sai magariba gobe ka gani amma mu da aka zo wurin mu sai aka ce a albarka annabi sallallahu alaihi wasallam an yadda muna idan kai eh, buɗin baki ka yi talo da to da hura da kunu da ƙanzo da gazari <laughs> sai alfijir ya hita kuma na gaba ne mu ba su magana da rana sai dai su yi ta demonstration suna maga da kurame amma mu namu zamani aka ce ka yi magana amma ka yi magana mai kyau don abin da an saɓo karka faɗi da azuminka ka gani wa haka da akwai abubuwa na ni'imomi da yawa da ubangiji ya yi mana albarka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba manzon Allah ceton mu ranar alkiyama yasa Allah ya ce mishi ma wada walal akhirati hayrul laka min alula lalle tanadin da ubangijin kai maka lahira yahi bisa ga duk abin da ya maka a bangon duniyan nan na'am wala saufa yutika rabbuka fatarda ah, ya ayin yake na'am haka Allah zai sannu ubangiji ranar alkiyama zai yi maka duk abin da ya kamata shi ma wanda ka sani na alkhairi da wanda baka sani ba har sai ka yadda ka amince ka gamsu hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ranar alkiyama idan Allah ya yi magana da shi cewa ya tafi aljanna sai ya ce al'umma ta fa ya rasulallah ka tafi aljanna kai ba ka fuskantar shari'a ba ka fuskantar judgment eh, ka wuce ka tai aljanna ka yi zamanka an hito duniya da kiyama an ga abubuwa da yawa je ka shiga aljanna sai ya ce ya rabbi ummati ya ubangiji al'ummata sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam duk musulmin da ya bi ka bai shirki da Allah in dai ya bi ka bi ba na munafunci ba mun yi maka alƙawari duk sai ka gansu gabaki ɗaya a cikin gidan aljanna saboda haka wannan kaga ba karamin arziki bane Allah ka ba manzon Allah ceton mu sallallahu alaihi wasallam na'am a'a alam ya ji duka yatiman ashe kai tarihin ka kai hau wani na iya ma gori sai an hita ka baka dibin gata da Allah ya ma alam na ji duka yatiman ashe ba mu same ka maraye ba eh fa'awaka fa'awaka Allah ubangiji ya tattara ka a wurin ba ma tsohonka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin cikin mahaifiyar shi Allah ya karbi mahaifi ne Abdullahi ita kuma ta haifi Amina ta haife shi bai wuce shekara shida ba sai ta hiyaye kama ta Madina ta rika shi ta da shi madina za su dawo maka akwai wani ƙauye na taɓa zuwa ƙauyen nan abra nan wannan ƙauye sai ta kamu da ciyon ajali kuma allah ya mata rasuwa saboda haka allah ya ce ka gani daga nan sai aka ɗauke shi zuwa wurin abdulmutallabi kaka ne shi ma da ciyon ajali ya kamai ya bar ya shiga abu talib wan abdullahi saboda haka maraye muka same ka amma Allah ya tattara ka ga dangi kuma ya maka tarbiyya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba wanda ya mini tarbiyya in ba Allah ba domin waɗanda aka kai ni gare su ai ba musulmai bane ba su san addini ba ba su da ilimin addini saboda haka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji da kai ne na yi tsara rayuwa ta bisa tarbiyya da da'a da ladubba da abubuwan rayuwa alaihi salatu wassalam fidahu abi wa ummi sai kuma yace ba shi ba wa wajadaka dallan fahada ashe ubangijinka ya Muhammad bai same ka ba ka da shari'a ba babu wani abu baka san farilan sallah ba baka san ma mi a sallah ba baka san mi azumi ba baka san mi azzaka ba mi ahaji mi a ga domin abubuwan addini qira'atul qur'an duk wayanga baka sa ko wanda abu mai kama da haka ba shikenan ubangiji subhanahu wataala fahadaka shikenan ya shirye da kai fahadaka Allah ya shirye da kai ya baka ilimi ya baka basira ya sa ka ka zama annabi duk duniya gare ka suke dauka hukunci kai ke koya ma kowa ko shiga aljanna kai ne kai mai sanadin ya shiga aljanna don kai ne malamin duniya gabaki daya yasa ya ce wa wajadaka dalan ya same ka ba ka kan shirya fahada sai ya shiryar da kai wannan kalimatu dalan da ya ambata irin wadda annabi Musa ne ya fada a cikin suratul sha'ar saboda haka ba mu suratul sha'ar wa izna da ka Musa ne alqawma zalimin ƙara gaba ka je can wuri inda ya ce alam nurabbika fina walidan wa fa'anta fa'alataka allati fa'anta wa anta min al-kafirin to ga wurin nan saboda haka qala fa'altuha idan wa ana min ad ya nuna Musa alaihi salatu wassalam ko da ya zauna gidan Fir'auna Allah bai bashi mukamin annabci ba bai da shari'a wannan shine inda dubba annabi aka ce huwa mina ad a wannan lokaci ana nufin mutumin da a wannan lokaci bai samu wahayi daga daga Allah ba har yayi ilimi yayi abu kaza wa hakaza amma ba wai yana nufin wajen ka dolan Allah ya same ka batacce la domin mutum ai ba zai zan batacce ba sai an aiko mai ba annabi eh, ko shari'a bai imani da ita ba sannan da a ce mai dolan ko ba haka ba eh, saboda haka wannan abu ne na rashin ilimin shari'a ubangiji kuma ya bashi ilimin shari'a duniya gaba ɗaya tana koyi akan shi sai ce mai <coughs> <coughs> wawajadaka ailan fa'agana fa'agana kalla ashe Allah ba haka ya same ka ailan talaka fa'agana sai Allah ya baka wadata wa fil hadith innal gina gina nafs annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai ai abinda an wadata shine wadatar zuci in an samu ka wadatar zuci da godiya Allah dan kaɗan in yazo ka gode mai yawa in yazo ka gode ka bi haƙƙin ka ba da haƙƙin Allah ka bauta mu Allah ka yi addini ba kullum kuka ba duk da ka ci ka ƙoshi akwai ɗan wani abu gida amma kuka ya kasa hita ka gode in shinkafa ce ka samu buhu uku wayo kai Allah bana ka ga bana ka lalace babu godiya uku ma wani ko sa'i to bai samu ba saboda haka sai ka gode shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da shi wa wajadaka ailan ya same ka talaka fa'agana bi ma'ana fa'agana kalla sai ubangiji ya wadata ka da godiya annabi sallallahu alaihi wasallam wace shekara ana dafa buhun sha'ir 60 a gidanai ai kaga ya wuce magana da ma talaka sahabbai na taruwa gidan shi nan suke cin abinci mu galiban ashe kenan ya wuce batun a ce mishi matsiyaci ko wani abu sallallahu alaihi wa sallam na ashe idan mutuna da tarihi na ya taɓa yin wani abu sai Allah ya cece shi ya shiryar da shi ya zama na ƙwarai to ashe ya kamata ya dinga tuna baya ashe bai kamata yanzu da kai can kana tare da abokanka tsiya-tsiya dukkaninku talakawa kuke dare ɗaya Allah ka bature sai Allah ya sa ka ci zaɓe sai ka samu nasara tara da kai fakiri ne yanzu kuma gashi ka zama mawadaci to ai ya kamata fakiri ya ji sanyi ga zuciyanka don ka ɗanɗana fakiranci yana daga cikin hikimar yin azumin ramadan da ubangiji ya ɗora mu musulmai saboda in ba a yin azumin ramadan wani bai kosan yunwa ba amma in ana yin azumin ramadan ko kai gwamna ne ko kai shugaban ƙasa ne komi kuɗinka abin nan sai ka yi azumi ga sai ka jiwa da kishirwa take ka jiwa da yunwa take to ko da azumi ya wuce wata ran wani talaka ya zo yana bara yana neman ɗan abin da zai ci ina jin yunwa wa zai bani abinci sai ka tuna lallai ko bara a ramadan na jiwa da yunwa take kaga sai ka ɗauki abinci ka bashi kaga ya ƙaru ya samu albarka ramadan yasa subhanahu wa ta'ala Allah ya ce da shi ah, fa'ammal fa'ammal yatima tun da ka yi tarihin kada kai can maraye ne Allah ya zo ya wadatar da kai to kawa Allah fa'ammal yatima amma maraye in ya zo a hannunka ya zo nema gare ka ko haƙin shi ya shiga hannunka fala ta ƙahar kada ka nuna mai rinjaye kada ka cinye mai dukiya kada ka ƙi tausayi nai kada ka ƙi tallafa mai kada ka yi watsi da shi ka yi tarbiyyar shi ka kula da shi tun da kai da haka ke, yanzu ka zan ba marayi ba to in ka ga marayi ka taimaka mishi shi ma na biyu a to tun da kai da can a'ilan ne na kalla da kai fakiri ne ubangiji ya baka wadata to don Allah in wani mai neman taimako ya zo gaban ka kana da abin bashi don Allah ka bashi wa amma sa'ila falatan hal qala ba'dul ulama suka ce abinda ake nufi da wannan aya shine tunda Allah ya ce wa wajadaka dallan fahada Allah ya same ka baka da shari'a ya baka shari'a baka da ilimi addini ya baka ilimin addini to in wani mai tambaya fatawa ya zo kaka kore shi ka tsaya ka yi mai fatawa ka ba shi ilimi ka karantar da shi gwargwadon abin da ya sawaka ya shi ne ya ce a ƙarshe wa amma bi ni'imati rabbika hadith game da ni'imar ubangijin ka yi ta boyo kace ba ni da kullum ba ni da in ka samu wadata to da kai san talaka ne to yanzu ko ka samu karhi kai shugaba ne to ka taimaka mu abin fakiri shi kuma na biyu dukiya kada ka yawaita boyon ni'imar Allah shine ma'ana wa amma bi ni'imati rabbika hadith ba ana nufin ka je kai ta gaya ba mutane yau na yi cinikin buhun wake na samu riba miliyan 20 ni yanzu jari na ya kai miliyan 30 in kana ba da wanga labari ashe informant na nan kusa gehe daidai da buga wace ko to ashe shege na wallahi kuɗi gare wato abin da ake nufi nan shine tallan gidanka da da kyar kuke kashe naira ɗari biyu ku yi laluran miya ta gida abinci to yanzu kuma kana da ɗan wadata to a ƙara mana su kai ɗari hudu su kai ɗari shida bal su kai dubu biyu zamo dai da ana yi ba nama yanzu a dinga sa nama da ana yi ba kifi yanzu a dinga sa kifi da ana yin sallaba yanzu a sa ɗin romo-romo tun da Allah ya kawo wannan shine abin da yake nufi wannan hujja ce na cewa duk sanda an kai albashi kwanan nan ɗaya biyu uku na yan albashi ya kamata a ce abincin gidanka ya ɗan canza kada a yi ta zama haka nan kullum lalace idan kun tuna akwai hadisi wanda sayyul buhari ya zo da shi cikin wasu mutane abin nan guda uku wani hadisi yana da ɗan tsawo amma yana cikin sayyul buhari wayanda dutse ya danne su ga baki ɗaya a cikin daji da suka yi tafiya to ba za mu iya kawo shi ba sai mun ga akwai lokaci bari mu shiga wannan sura da ke bi mata ya uwata Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam alam na sharaha laka sadarak ashe ba mu buɗe maka ƙirjinka ba kana ɗaukar ilimi arha-arha da mala'iki ya ja aya ƙur'ani ta shiga da an yi maganar musulunci ya kawo ce nan ka riga ka karbe shi ashe ba mu buɗe ƙirjinka ba bil islam menene fassaran alam na sharaha laka sadaraka ashe shin ba mu buɗa maka ƙirjinka ba qala ba'dul ulama sashen maluma suka ce abinda a fassarar nan ana nufin sai an duba suratul an'am wa man yuridu Allahu an yahdiyahu yashrah madha wa man yuridullahu duk wanda Allah yake nufin an yi hadiyahu ya shirya da shi ya sharah sadarahu lil islam zai bude kirji ne ya sa mai son musulunci ya sa mai aqida ya sa mishi sunna ya bashi fahimta da an karanta ayat qur'ani ya gane mi Allah yake nufi shikenan ya shiryu a dalilin wannan saboda haka abinda ake nufi da bude kirji anan huna la shakka bude kirji ne akan abin da ya shafi abin nan musulunci da shiga addini domin kowa dai abin da agurin shi ya mutu musulmi annabi yusuf alaihi salatu wassalam qal rabbi qad atitani min al-mulk فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة wa مسلما والحقني بالصالحين babu shakka kowa ya burin mutuwa musulmi yusuf alaihi salatu wassalam yusufu annabin Allah dan annabi dan annabi jikan annabi kama kunnen annabawan Allah saboda haka annabi yusuf duk da zama ne annabi dan annabi dan annabi dan annabi kala ta yace rabbi ya ubangiji kada atita ni min almulk ka bani mulki ya ubangiji na gode wa allamtani min ta'awil alahadith ka sanar da ni fassara mafalki fadira samawati wal ard ya mai kaga sammai da kasai rahmatan lil alamin tawaffani musliman Allah ka karbi anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman Allah ka karbi rayuwata ina musulmi wa alhiqini bis salihin kuma ka riskar da rayuwata a cikin salihan bayi haka nan annabi Ibrahim iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu iz qala lahu rabbuhu aslim aya Ibrahim ka musulunta ka mika wuya bangiji ya faɗa mishi

wannan wasiya ce ta annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya baniya ya ku ƴaƴana inna Allah safa lakum ad-dina haqiqa allah ya zaba muku addini shine musulunci wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku kuskura ku mutu kuna da sunan musulunci kuma kuna aiki da ahkam na musulunci subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wala ta mutunna subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani itaqullaha ku ji tsoron Allah haqqa tuqati gaya jin tsoron Allah wala ta mutunna illa wa antum muslimun ka ku kuskura ku bar duniyan nan ku mutu face kuna riƙe da addinin musulunci alam nashara wow. wa wada'ana anka yara, ya rasulullah kar ka manta fa ubangiji ya sauke maka nawaye-nawayenka wani irin nawaye-nawaye ne annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi rayuwa iyaye ne kafin ma ya bashi matsayar annabci domin idan da yana annabin Allah yana manzon Allah tsoho ne na da rai kakanni ne kowa tsohuwa ta na da rai yanda ya taso makka yana gugurma ya da gumaka faɗa da al'adu faɗa da masu bautan rana da wata da son zuciya ai sai a ce a laba ga tsoho nai shikenan sai a ce ai danka Muhammad ya dame mu je kai mishi faɗa. tsohuwa a zo inna wallahi Muhammad ya dame mu garin ga ya kahirta mu garin ga kaza wa kaza ki je ki mishi magana to yanzu Allah ya karbi rayuwar mahaifi ne Allah ya karbi rayuwar tsohuwa ta ya karbi rayuwa kakanni ne gaba daya saboda haka ba wani wanda za a je gare kuma ba wanda zai yi mai alfahari ya ce ni ne rike ka ni ne rene ka muhammad ni ni ma kaza ni ni ma kaza wandon daurawa ma ni ni sai ma ni ni tishe ka ballantana ka zo kana ce ma mutane wai garin ga mushrikai muke ba abotan gumaka to ba wanda ya daula lura sai ubangiji subhanahu wataala wannan shine abin da Allah yake nufi a cikin wannan aya wa rafa'ana wa an kawai wizrak saboda haka ubangiji ya sauke nauyin wani wanda zai zo wai shi mai gidanka na shi ubangidanka na balle ya maka kato kato ya hana ka yadda sakon Allah to baka da shi shi alladhi alladhi an qada dhaharak wanda yayi nauyi a bayanka dole mutum ya ji kunya tsohuwa dole mutum ya ji kunya tsoho dole mutum ya ji kunya wanda ya rika shi yana karimi har ya girma saboda yayi maka wahalhalu to Allah bai son Muhammad ka shiga cikin irin wannan hali gara ka san ba wanda ya ma sai Allah ba wanda ya rene ka sai Allah don haka haka muka yi maka babu wani nauyi bayan ka yanzu wanda zai zo ya maka faɗe ko ya maka gori akan wani abu na'am a'a wa rafa'ana laka dhikra kuma ubangiji ya daga sunanka tare da nashi ku diba in ana ikama sai a ce a shahadu Allah ilaha illallah sai kuma a ce mi wa ashhadu anna Muhammadu rasulullah ku diba a cikin kiran sallah in an ce a shahadu Allah ilaha illallah sai a ce mi wa ashhadu anna Muhammadu rasulullah in an ce kuma la ilaha illallah sai a ce mi muhammadu rasulullah in an ce attahiyatu lillah tulillah a at-tayyibatu lillah as-salawatu minne at-tayyibatu salawatu as-salam sai a ce mi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wa da duk inda aka ambaci Allah za a ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne wa rafa'ana laka zikiraka ubangiji ya daga sunanka tare da na ubangiji subhanahu wa ta'ala ana daga sunanka a masallaci inda ba kai bane 'a ah, wa annal masajida lillah kai dai an kai ma wannan izini in ba shi ba wa annal masajida lillah masallatai ya wuri ne na bautan Allah falata da umma Allahi ahada ba a yahe ma kowa bai kira sunan wani a cikin masallaci da sunan bauta da sunan wata hidima da sunan wata ibada sai dai Allah sai dai annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam bayan shi ba amince ma kowa akan haka ba shine ma'ana warafa ana laka dhikr sai ce kuma fa inna ma'al usri yusra inna ma'al fa inna ma'al usri yusra ya bawon Allah ya rasulullah ya masu imani da kai duk wanda ya samu kai ne cikin tsananin shi hankuri sauki na nan tahi inna ma'al usri yusra lalle tare da tsanani sauƙi na baya fa inna ma'al usrin yusra lalle tare da wannan tsanani wani sauki kuma na tahe sai sa ulama rahimahumullah suka ce duk musulmi ya ci matsuwa ya ci matsuwa to ya yi hankuri matsuwa ɗaya ce in sauki zai zo sauƙi biyu zai zo ga baki ɗaya sai ya zama na kawai har ya manta da sai ya mai da abin tarihi shekara kaza mun ci wuya an yi kaza an yi kaza an yi kaza yanzu 'yan najeriya sun manta da shekarar kanta kalaji 'yan najeriya sun mance da shekara fara 'yan najeriya sun mance da shekara tsutsa sun mance da yunwa shago yanzu duk an manta da su saboda ka dalili shine saboda Allah ya jarabe ka da wani fitina ko tsoro ko tashi hankali ka yi hakuri baka saki musulunci ba Allah zai yayi wannan tsanani ya kawo sauki biyu har abin ya koma tarihi wani ma bai ma an taba yin wani abu mai kama da yunwa shago ba ko kan takalaje ko kuma lokacin tsutsa ko kuma abin nan matsalar fara a gona kai, shine subhanahu wataala yake mai saboda ka wannan sunna ne ya rasulullah ka gaya mu kuma duk musulmin duniya maza da mata fa idza faraghta fansabe in ka gama sallah kar kai saurin sallamewa in kai tahiya kar kai abduhu wa rasulu kar ka sallami sallah ko ta farilla ko ta nafila sai ka tsaya ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هو يوكك سلمي سيكاني مصر الله قفتين إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال wannan shine zaka lodawa biyu nan a wurin abduhu sannan ka sallame sallah shine ma'anan fa idza faraghta fansabe ko kuma fassarar shi idan ka zo wurin wa'azi da mai wa'azin da mai sauraron wa'azi in wa'azi ya ƙare an gama kowa ya je ya aiki da abun da ya ji yana ɗaukan ma'anan fa'ida farar tafan sabe wa ila rabbika gabe zuwa ga ubangijinka Ka yi kwaɗayin Allah ya karɓa maka tunda ka cika sallanka da addu'o'i da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin sallah lugatan addu'a don haka addu'a kuma sai da salati take cika don haka duk mutumin da ya salla bai yi salati ga annabi ba sallar shi bata kammala ba saboda ka sai ya kokari ku tabbata da kai hiya abduhu wa rasulu manmakon wa da wasu jahilai kai in mutum ya kai abduhu wa rasulu sai ya daga hannuwa ne wai kamar na gama nawa aiki shi jana ɗaya yake liman ya sallame a'a yi salatu ibrahimiyya sannan baya salatul ibrahimiyya sannan kuma ka nemi tsarin Allah ka nemi tsari ga jahannama ka nemi tsari ga kabari azaban kabari ka nemi tsari ga fitinar masihi dajjal da fitnatul mahaya wal mamat wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.

na farko za a nemi hukuma ta dai ta diba inda ka ajiye motanka in ya zama babu rangu fakin inda ka ajiye ta daidai ne wurin ba illa ah, don haka wa shi da ya tuko mota yana waya kuma ya zo ya kauce inda a hanya ta ya zo iska inda motar ka kayi fakin daidai ya buge ta ya mutu shi a sa'iko sai yara shi a direba mota don haka ba kai ka kashe shi ba babu wani abu ba ba ka da wani kafara a kai na yana to sai ka ci gaba da yin sadaka saboda su idza mata ibn adam in ta amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bihi a waladin salihin yad'u lahu ka ci gaba da yi musu addu'a na fatan alkhairi ai ganin iyaye a mafarki ba sharri bane ai ka yi musu addu'a kuma ka yi musu sadaka da wani abu na duniya ka ci gaba da yin wani abu na zumunta saboda su wallahu a'lam Gracias.